وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة يباب لك بيان سوى gabobin alwala duk inda aka ce ka wanke ana son ko ya samu ruwa kar a yi gaggawa a barnama sa'annan gabobin sun karkatu akwai wanda ce wajibai ne a wanke su to shine in aka bar lum'a alwala ba ba mun gane قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثني الحسن بن محمد بن عاين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن أحسن وضوءك فرجع ثم صلى an karbo daga sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa da yake anna rajulan tawadda'a wani mutum cikin sahabbai alwala fataraka mawdi'a dhukurin ala qadamihi sai ya bar wani wuri dan karami kamar kwatan kwatan farki a kan kafarsa kuma kowa ya an wanke hannu da wanke kafa ma hukuncin su wajibi ko فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يقوانا والي الولاء أما غير أموجه كفت بوانكي با فقال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك كما كشوتة الولدك فرجع سيساك كما أي ثم صلى أي فرجع فاختصر الكلام ثم صلى المقصود فرجع فأحسن الوضوء ثم صلى سيقوم يتوتة ya أن يصلى sai malamai suka ya bar wajibi ne aka ce wanke a wajen sai bar nun to da aka ce irji fa ahsin wudu'aka ana nufin ya je ya wanke wajen ne ko ya je sake alwala saboda a samu jerantawa eh ya sake alwala هي وين يا احد يا رب في احد فمن اهل متكلم شو ميرة القاعة ثاني ميرة آه، القاعة آه، أما آه. شيء ارجع فأحسن وضوءك ما لا نفهم من قوله ارجع فأحسن وضوءك براءة القرارة كقومة تكوت تتألو لك ها ها ها ها ارجع كقومة فأحسن وضوءك كوتة الولدك بيتي فأكمل وضوءك وهكذا ما لم ran suka ce ai in mutum ya bar nan a wurin wajibi ya zo shi ne sai a alwalan baki ɗaya zai wani suka ce a a ai in ya zo to balle ma eh, ina ake magana ba kafa ba a gabobin alwala a eh, wata gaba ce karshen abin da za a wanke kafa to sai aka samu jama'a sai a yi yaya eh? sai a wanke da wajen za a wanke kawai الشارح في هذا الحديث أتكلم حديثي أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه yace gabobin da ake wanke wa yadda wajibi na a wanke su in ka bar komin kankancan wajen alwalar ba ta yi ba sallah ma ba za ta yi ba yace wannan mustafakun alai ijma'i ne wajen malamai ba ce wai wailun lil aqamin nar irji fa ahsin wudu'aka wannan yace ma cikin wannan yana da wahala wai wailun lil aqamin nar ba kowa hada ce ba irji fa ahsin wudu'aka me dalilin da ke cewa mutum ya bar kankancan wajen waje a wurin wajibi a ce alwalar ba ta yi ba sai ka ce manzo Allah ce wai wailun lil aqamin nar ne ina mahallu shahid aka ce don tsananin azaba bari ya tabbata ga wanda ya baro in ba wajibi bane za a ce maka wailun ba za a ce wailun sannan kuma riwaya aka ce irji na ahsinu aka sai ma da yake a zuwa wannan ijma'i a malamai suka cewa wanda ya bar mahawal komin kankantan wajen in dai wajibi ne a waje alwalar ba ta yi ba in alwala ba ta yi ba sallah ba za ta yi ba kenan ko to sai ce wa cikin alwala kenan ko wanka wankan janaba ko haila ko nifasi ko juma'a ko menene واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه suka ce to in mutum na alwala ke naki magana to mai taimama fa mai taimama kuma huska wajiba ya wanke da huska da hannu ya shafa ko to sai ya shafi huskar sai ya bar wani wuri an kadan yaya hukuncin taimama shi shi ma irje fa ahdin tayammama ko kuwa wailun wailun <laughs> ها ايه طيب فمذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يصح كما لا يصح وضوءه mazhabin shafi'iyya da mazhabin jumhurin ulama'i suka ce taimaman bai yi ba kamar yadda alwala in aka bar wajibi ko man kankanta sa alwala ba yi ba eh, wa an abi haƙi eh, mazhabin malikiya kenan da shafi'iyya da hanabila to sai aka samu imam abu hanifa shi ya karkata matsalolin zuwa guda uku وعن أبي حنيفة ثلاث ثلاثة روايات إهداها إذا ترك أقل من النصف أجزاءه وإن يتي مماتين إن يبر يزمو كسا بكي ربن أتوسكا با يتي ألو أتي ممتاي رواية فرقوكي والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزاءه يتي إن يبر بشافة إنما يزمو بكي فائد سلي بكو قبو ko kwandala ko fucika ya ce ta yi wa salisa iza ta raka rubu fa ma dunahu azza'a riwaya ta uku ya ce in ya bar rubu din husta alwalar ta yi ma'ana kasa huska hudu ma'ana in abin aka bari din bai kasa yake da abin da aka shafa ya ce sai mabar da yi wani jimhuri an yi kiyasi wallahu alam ya ce na da hujjar su yi aiki da kiyasi a nan a kan taimama ina mahal kiyasi da za su yi da mai da alwalar da aka fara da alwalar da ake mai ke haifar da taimama in ba samu ai alwala ba taimama na mai menene alwala shi ke وفي الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضائه من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته يسيكما إمة بسنبا يبرو الولبة هيبتي يا ساكي وفيه تعليم الجاهل والرفق به yace wannan hadisi na koya mana yadda za a koya ma jahili in mutum jahilci sai a koya masa kuma a tausaya masa kar a tsananta irji fa ahsin wudu'ak wa qad istadalla bihi jama'atun ala anna al-wajiba fi ar-rijlayn al-ghusl dun al-ghusl واستدل القاضي اياد رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاه في الوضوء لقوله احسن وضوءك. القاضي اياد سبتي موالاه جيرا ولا واجبين مصيبر ان اكت جيرا تاوى واجبين مصيبر جيرا تاوى كما على لا بس يبتل ليس ما غير واجبين. تبدل ويسي واي احسن وضوءك ولم يكن ادخل موضع الذي تركته. wai manzo Allah ya ce koma ka kyautata alwalarka bai ce ka je ka wanke inda ka bari ba وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل فإن قوله أحسن وضوءك محتمل للتيمم والاستئناف للتكميل والاستئناف Ka ce imam al-sabi ya bai ce tunda manzo Allah cewa ya ce kika kyauta ka alwala ka bai ce ka je ka wanke inda ka bari ba yace jeran ta wajibi kuma in ka bari in ka bar wani wuri lamka sa'annan ka gari bayan ka gama alwala sai ka faro alwala da farko har ka zo karshe saboda cewa ahsin wudu'aka sai ka ce wannan kafa hujja bai isa a kafa hujja da shi akan cewa jeran ta wajibi in mutum ya bari sai ya sake suka saboda kadar manzon Allah ahsin wudu'aka yahtamilu ma'ana yayin zai dauki ma'ana biyu yana nufin ka faro alwalar ko ko yana nufin ka wanke inda ka bari والنفس إذا والنفس إذا تفرق إذا تفرقه الاحتمال بطل به الاحتجاج قاعدة أصولية نفسي إن أقسم احتمالي أكسي لبغات كفه جارشي مثالي القاضي إياه يتي أيمن الله تي إرجع فأحسن وضوءك yace ni hujja ce a waje na cewa in mutum ya bari sai ya sake alwala to shi hujja ce a wajensa sai malamai suka ce ai ta ka ba za ta kafu ba saboda me saboda ai fadar manzon Allah cewa wudu wudu'aka sai ta yi yana nufin a faru alwalan ne kamar yadda ka fahimta kuma yana nufin a wanke wajen ne kamar yadda mun kuma ka fahimta tunda an samu ihtimali ciki ba salat da hilfi da ما هي القائدة القائدة الأصولية أن النص إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاحتجاج وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر والله أعلم suka ce ka ɗauki cewa irje fa ahsinu du'afa ka ɗauka cewa sai ya faru alwala ko ko ya wuce wajen kowanne na da karfi zai iya ɗauka su ba za ka iya jiya da ɗaya akan ɗaya ba to inda ake samun sabanin malamai ke suna suna ƙara ma juna ilimi shi ya fahimci cewa irje fa ahsinu du'afa ka koma ka sake alwala wannan suka ce fa ahsinu du'afa ai ka je ka wanke wajen to muka zo gundarin abin za fahimta da Hausa ko ma ka sake ka kyautata alwalarka in ba haushi ya faɗi haka me yake nufi sake alwala ko in ba ku sai je ka ka wanke inda ka zai mun gane ko akwai magana ne ha eh? ha eh? ya ci ne eh to ai wani karamin da mai a ciki sai dai ai mara da nassi da zai fassara ahsinu wudu wai wailul lil aqabi minan nar sai suka yi mai suka gyara wajajen ko wuraren ko suka fara alwala babu khurujil qataya babu khurujil qataya ma amma wudu'i babin da ke bayanin cewa duk sa'an da kake alwala duk gabar da ka wanke laifukan da kai da waɗannan gabobi sai Allah ya kanka yi maka zunuban in ƙananan zunubai ka don nasi muna da nan malam turtakab da mazkunibatin kaba'i wannan nasoshi ne ba sa ba sa girgizuwa ba za a iya ɗauke su ba yasa duk wata falala da ta zo cikin alwala cikin sallah juma'a da juma'a azumi da azumi ana nufin ƙananan laifuffuka kenan amma manya-manyan laifuffuka su ke hana ma yin wannan falalar suna hana سنة hana a samu wannan falala ala haddathana kuwayr bin sa'id an malik bin anas wa hawala قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر بورك سيدنا أبو هريرة الله يترى مسجد من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا توضع العبد المسلم إذا توضع العبد إمضى ويأي الولاء يا إذا أي زمان مسلميكم وإلى ما نقوتي هو المسلم ها ها ما نقول ها يقول ايه هذا اذا توضع العبد ان باوى العبد باوى مثلا لباوى النم ايه الولاء تبنجع المسلم المسلمين مشكلة أه. هو ضاوني دقتي هو ضاو علاني طيب أول مؤمن أشك من الراوي إذا توضع العبد المسلم قال أو المؤمن فغسل وجهه إن مسلميك مؤمنيه الولاء sai ya wanke fuskarsa خرج من وجهه كل خطيئة nazara, ilai بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء yace musulmi ya alwala ko mumini yana wanke fuskarsa ga abin da fuskar da gani na abin da bai halatta ba laifuka kanana sai a yaɗe a kan kare masa wannan laifuka fa idza ghasala yadayhi in ya wanke hannayensa guda biyu خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يدام مع الماء أو مع آخر قطر الماء ينا وجه أنها يمكن أبن حني يين لي في كرمي في آيات الأجافة السامسة فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء إنكم يوانك تفسع ليه بك أن تفاهم ستعين فنانا ليه بك في الله يجب فضلا فضلا فضلا الولاء في آيات نصرنا ليه بك حتى يخرج نقيا من الذنوب أرسي يفتون أبسطتك لغليه بك ذنوب قال وحدثنا محمد بن معمر ابن معمر بن الربيعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن الحكيم قال حدثنا محمد بن المنتظر عن عمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من كاس الخارج الحديث الأول مطلق والحديث الثاني مقيد أين وجه الإطلاق وأين وجه التقييد hadisin farko an yi itlaki wanda ya alwala na wanda ya alwala ya kyautata alwala wa hamlu ala zaka wajab in fihi mastahada hukmun wasaba a ce istilakin da aka yi farko ba ana nufin kai alwalan ko kafa ba don ga wata alwalan an ce wai lil a kan an da ga wata alwalan an ce irje fa ahsin aka mun gane ko su ba ka ba shi wannan to wa ake nufi da wannan fadalar wanda alwala a natsi a kan sunna yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasken imani sai sa ya samu gafaran zunubansa kananan laifuka باب استهباب إطالة الغرة والتهجير في الوضوء babin da ya zo na cewa ana son mustahabbi ne mutum ya tsawaita in ya zo wanke gaba ya ɗan tsara kaɗan wannan ijtihad malamai suka ce ijtihadi ne na Abu saboda hadisin da ya zo Abu Huraira ya alwala sai ya ce manzon Allah ya al'umma ta za su zo ranar ɗajin alkiyama gurran muhajjalina gabobin alolin suna da haske suna kai to sai abu da ke a kan haka duk wanda zai iya tsara gaba in ka zo maimakon nan ka kai har nan ka tsara birnin can ya kai sai malamai suka ce wannan ijtihadi ne na abu hurara to amma sai aka samu wani lafzi cikin sahih muslim yace wannan alwala da yayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya za a yi da wannan lafzi guda biyu zalika ma sanaqrahu insha Allah al-ghurra haɗin doki a ka kaboshin doki za ga fari kamar sule kamar kwandala haka shine al-ghurra ya sace gurratu shahar farko a at-tahjir ne za ga doki yana da yana da kafafunsa guda hudu sai guda uku fari sauran baki ko ja to wannan shine at-tahjil alama ce da ake gane shine manzo Allah ya ba kuma wani suka tambaye manzo Allah ya za a yi gane al'umma karamin tashin alkiyama sai manzo Allah ya musu ya musu kiyasi misali yace ka bani labari mutum yana yana dabba dabba wacce take dokin ko dabbar ka kafafun ta farare ne sai ta je dabbar ta je ta shiga cikin dabbobi tsakake ir wanda ke ba ta komai ba zai gane da ta ba aka ce zai gane ishe ta haka kuma al'umma ta in aka wayi ran aka wayi gari ranar tashin alkiyama tun daga farkon halitta har karshe manzo Allah da ya hango al'umma ta zai gane faran goshi da gabobin alwala insha Allah haddasa ni abu kurai bin هذا من والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه وكما في الحديث الآخر ما لم تبش الكبائر مو فهمت ترى أبي أبي أبي أبي قال حدثني ابو كريب محمد بن العلاء والكاتب بن زكريا ابن ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزي غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر, المجمر أو المجمر المجمر هو المجمر المجمر قال رأيت المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه يتي ناغ أبو هريرة إلى الولاء سي وانك فسكسة فأسبغ الوضوء سي يتشك الولاء معنا يوانك فسكسة فسبي برقو ميبا ديدي وديدا كمن يدي قويو لقفيا حديثة مزع الله صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد سعنا سي وانك حنوسة بداما هل يشغلوا دمسل صحفة ya shige ya wuce har zuwa nan sun ma yadda hul hatta a shira a fil aduli hannunsa na hagu har ya kuma ya wuce don su za a shi zaka matar sun ma masaha ra'asahu sun ma gasala rijlahu yumna hatta shira a fista ya shafi kansa sa'annan ya wanke kafarsa ta dama har sai da ya tsallake irin sawu ya je wurin tsintsiyar kafarsa na can gamar sa kenan ثم غسل رجله اليسرى حتى حتى أشرع في الساق سألنا يوجه كفر حبو وما يحكى ثم قال فان يسري هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يتي حتى نجم من الله ينحى ولا وقال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة قولي ما سفر عليهم تفاكي ما سفر عليهم رحوبا الولا رانا تاشر القيامة min isbagil wudu'i saboda cika alwala faman istata'a minkum falyusil ghurratahu wa tahdilahu wanda ya samu dama ya tsawaita gabobin alwalarsa da al-ghurra fuska ko kafa ko hannaye ko kafa wannan nace ce ha falamma ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan yana nuna nasi ne na cewa wannan alwalar da ya yi haka manzon Allah yi ma'ana da manzon Allah ya alwala sai da ya tsallake hannu har ya kai su da halaka a dama da hagu kafa kuma sai da ya wuce har sun tsintsiyar kafarsa sallallahu alaihi sallam to malamai sai suka ce ainihin hadisin a wata ruwaya abu da ya yi alwala yadda manzon Allah ya alwala to sai kawo kalmar cewa manzon Allah ya ce gabodin alwala za su yi haske ranar cajin alkiyama to sai abu da ce in ko gabobin alwala za su yi tsiranin tashin alkiyama me zai hana ku ƙara gabobin tsawon gabobin don haske maimakon ya tsaya nan ya wuce har mun gane ko sai malamai suka ce wannan ijtihadi ne na Abu Huraira to amma wannan hadisi yana nuna nassi ne ke nuna cewa haka manzo Allah ya sai a dauka a cewa a sai a dauki wannan a fassara shi da wancan cewa alwalad da yayi manzo Allah bai taba alwala ya tsallake ba sai akan wannan nassi kuma hadisi ne sahihi to sai a fassara ai jam'i a ce Abu Huraira yayi alwala ne yadda manzo Allah ya alwala to sai ya ga an yi al-burrat wa tahzil gabobin alwala to sai ku inda aka wanke cikin alwala zai haske me zai kara ba sai a ya shiga har tsada sai kallo ta a yi ko ya yi bid'a ana magana wajen wajen kuskure baki da ke ne hukuncin da suna da ha? cikin alala Eh? kai ana maganar wajibi ne saboda wanke fuska din shi ne wajibi da hanci da baki a ina suke kamar yadda kunnaye guda biyu a ina suke a kai magana ke al'umma ne minar ra ke sa an kashe shafi kanka sauran ɗan su da ke shi duka zaune. Ita ce sabon ruwa wurin shafar ku ne menene ولو جواز دينه قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره فنو فنو فنو أنه رأى أبا هريرة يتوضأ اتياد أبو هريرة هنا الولاء فغسل وجهه ويديه sai wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu hatta ka da ya bulukul manki bai ne har sai da ya kusa ya wanke har kafarsa hannunsa zuwa zuwa kafadarsa kun magasala rijilaihi sa'annan ya wanke hannayensa guda biyu hatta rafa ila sa kai ne har sai da ya kai zuwa sun kai kafarsa kun makala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد سيسي ما زل الله صلى الله عليه وسلم هنا كدرتي إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل shi ne wannan hadisi ko wannan hadisin mafhumin shi me yake faɗa yayi alwala sai ya ga an yabi cika alwala sai ce in ko gabobin alwala an suka zuwa samu haske me zai hana matsala to sai ya faɗi haka akan haka za a fassara cewa wancan alwalar da ya ba irin yadda manzon Allah ya a matsalar ta ce fili ko sai ce alwala abu da ta yi ko ba ba ga shi ya yi ƙari cikin alwala ya yi bida eh aka tambaye ya yi bid'a ko ya yi suna wani a ɗinki haji ne aka ce ya yi ɗinki haji sai almustahidu idza asaba falahu ajrani wa idza asaba falahu ajru wahidun wa wa qata'uhu mardud قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الخزاري قال ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن أبي مالك الأشعري سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرم سيدنا أبو هريرة الله كرم صداتي من صدق الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قومي أبعد من ليلة من عدد yace takfina haka manzo Allah fada takfina ranar tashi alkiyama ya fi nisa daga ai daga adal zuwa aina daga wannan gari zuwa wannan gari ma'ana ana nufin yana da fadi yana da tsawo lahu wa ashaddu bayadan min as-salib manzo Allah ce ai wannan tafki ruwan da ke ciki ya fi kankara fari wa ahla min al-asal bil laban ya fi kuma zuma zaki وأحلى من الأصل باللبن ويا إذا زاكي zaki kuma daɗi ke na ake nufi ko zaki daɗi ake nufi ko zaki zaki daɗi da me yasa zuma zaki ne da aha aha ha zuma zaki ne da ha zaki ne zuma wai suna suna daukan zuma mace wani suna daukan zuma na miji ko eh. to iya zama da zuma zaki ne da shi nono kuma ba zaki to ba abin da yake da zaki kamar a hada tsami da zaki su haɗu sai su haifar da zaki bayan an ciro cikin firiji ko kana budewa ka turori cikin firiji yana hayaki ka dauka amma an faranta wa mutane wannan jin daɗi sai dai a haɗe yawa za ku yi sati ba wuta ba ruwa yadda za ka bude firiji ka ga yana turori amma a tashi a samu fanka a samu AC ko fanka a yi bacci a tashi jikin zafi kana dawowa da rana akwai ruwa akwai wuta kana bude firiji ka ga turori ta hayaki cikin firiji ka dauki ruwan sanyi ka sha balle kana da nono da zuma shine lemun kwalaba duk lemun ana sai daɗi ya ake yi ba a sa mai zaki kadai sai a hada masa tsami da zaki har gaban kana so in ka kasa bacci ne ko ka sha zalim sai ka hada lemun tsami da zuma ko kuwa nono kindirmo da zuma ka sha ka yadda za ka ji daɗin da ke shi yasa ake yanzu ya fi zaki ne ko ya fi daɗi zaki ne ku daɗi ruwa ha ruwa mai haɗin fata ce ruwa zaƙi ko daɗi sai a ce ruwan zaƙi ko ruwan daɗi eh? daɗi shi ne wala aniyatuhu aktaru min adadin nujumi manzo Allah ce ko bulan da za a sha ruwa tafkin manzo Allah sun fi adadin taurari sama yawa taurari sama guda nawa ne har zuwa a iya gano adadin su ba ko kofunan da za a sha ruwa motsa ko kofuna ko kwalya ko koko abin abin mazubin da za a sha ruwa sarki manzo Allah ya fi adadin saurari sama duk manzo Allah ya faɗa ta mutane ke ma'ana al'umma ta kai kokari kowa ya fama ya kokari yadda Allah zai amsa shi wannan saboda yana da fadi barka ka ce shi kenan mutanen maka in sun je mutanen kano ina za su zo su samu ko mutanen jigawa ko mutanen gana ko ina za su zo ko mutanen masar sun zo ko larabar sun zo a'a manzo Allah sai yana da fa'i ga mutanen maka za su je mutanen maka za su je mutanen birnin sham har mutanen kano jigawa gana ko ina duk za su zo in musulmai da sun yi sunnar manzo Allah ba wanda zai zo ya rasa wajen da zai kuma kana je a ce wa larabawa sun riga shi kenan kafin a zo mota ya sai ya kare motan gidan ruwa sun dauke yace yafi saurari sana'a yawa wani zai hana wani sha kenan to amma kai la'akari da abin da abin da zai hana kasar sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ba ɗaya ne kasar wa inni manzo Allah ce ni ta kai shi ke manzo Allah la asuddu an-nas anhu kama yasuddu ar-rajulu ibla an-nas an hawdihi zan je ina kare sarki kamar yadda in ka kawo dabbobin ka rakun maka ko dabbobin ka tumakan ka ka sa musu ruwa da abin suna ci duk wani barin dabba in sai ka koyi saboda mai a'a da wannan na san kungiya sai musulmai sai masu bin sai sai kaza kaza ba haka bane duk kowa a'a manzo Allah ya kare na ya kare na ya kare na yana jiran mu yana jiran mu zo yana jiran ku zo yana jiran ku zo eh. a wai zai sai wanda ya fitar da yace haka nake karewa kowa yadda ka faɗi ka aje abinci ko ruwa ka mutu dabbobin ka sha duk dabba ka zo sai ka haka ko sai ka kora haka manzo Allah ya ina kare قالوا ذلك za ka الله أتعرفنا يومئذ ذاك ذاك سامرنا هاي زمن ne sai daga baya bayan shekara nawa nawa nawa aka samu musulmai sun a kano aka samu sulmai a jigawa a katsina a zamfara a farko ta birnin shehu a ko'ina aka samu musulmai ya za ka yi kasan su ka bar duniya su haɓar kare su gani kasan su ya za ka yi zaɓen wanda ka zo 2002 wanda za zo alfiri wanda za zo har ƙarshen duniya ya za a yi ka su hala na'am ai zan gane ku na san lakum siyaman laifafi ahadin minal al-umami muna da alama da babu wata al'umma da ke da wannan alama tariduna alayya gurran muhajjalina min asar wudu'i za ku zo wajen tabkina fuskar ku gabobin alwala na haske da na gan sai na san cewa al'umma قال وحدثنا أبو قريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الألجئي عن أبي حازم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء حديث الفرقو الى محل الشاهد نبهنا صلى الله عليه وسلم غر المحجلين من اثار الوضوء معنى علامة جزاء غنيتنا أفل كي كي أنسلنا لمنزل الله صلى الله عليه وسلم أشياء الولاء قصنا لفضل الله إن حقنا واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله صلى الله عليه وسلم ترد علي امتي الحوض الامه ذات زوم الحوض ودن تبكي ذات زوم الشروه da in mutum ya sha ko da kofi ɗaya kaga kai da jin kishin ruwa kuma har abada sakana Allah min abdihi sallallahu alaihi wasallam sharbatan la nasma'u ruwa abada Allah ya shayar da mu daga tafkin manzon Allah kan kwada da ba za mu taba jin kishin ruwa ba har abada wa jami'il mu'minin manzon Allah ce za ku zo min wa ana azuru nasa an alhalin kasancewa ina kore kowa ina mamlaka muku ina jajjara muku ina bubuda muku ku ku kowa ya gaba kamar ya duk rajul iblan rajul an iblihi kamar yadda mutum zai tsaya ya kawo ruwa rakumin na ta duk wani ba da rakumin zai sai kore halu ya nabi Allah suka ce ya annabi Allah ata aikuna za ka san ala na'am yace yi eh, lakum siyaman laysa bi ahadin ghayrikum kuna da alamar da al'ummar duniya tun daga farko har karshe ba wani annabi ko manzo da al'ummar su za su tashi da wannan alama تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يتلون يتي والله ذا أقول وإنت أتوك وذا أبرت زوم وزينا فأقول يا ربي sai manzo Allah ya takaice ya ubangiji haula'i ashabi wa'annan al'umma ta ce sahabbai na ne al'umma ta ce fayujibuni malaku sai mala'ika ya bani jawabi yace fa yaqulu sai yace wa hal tadri ma ahdathu ba'da eh al'umma ce ba wa tabbas babu san baba ga su da alaman alwala amma shin ka san me suka kirkiro bayan ka sun tafi akan gwadabi duk da akan kufar ko sun canza wannan yayi hagu wannan yayi dama wannan ya canza wannan ya kaza ghayyaru wa baddalu Allah kiyaye قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسير عن سعد بن طيب هذا قال الشارح هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقواله ما لم يكن قارئون علمي مي أكي نفي hal tadri ma ahdathu ba'dak ka san abin da suka kirkiro bayan ka suwa ake nufi da wannan wadanne ayyuka ake nufi da wannan sai dai malamai sun tsari juna ilimi ala aqwali ahadaha magana ta farko annal murada bi al munafiquna wal murtaduna فيجوز أن ينشروا بالغرة والتهجير ويناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيما التي عليه فيقال ليس هؤلاء من مما وعدت بهم inna haula baddalu ba'dak ay lam yamutu ala ma zahara min islamihim yace magana ta farko ana nufi da wanda kai ridda da munafikai wanda suka yi rijiya ko munafukai munafukai zai yi su zo tare da musulmai da alamomin alwala to amma su za a kore sai a ce manzo Allah ai wayannan ba su da cikakken imani kuma su mutu akan addini ba wasani magana ta biyu أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده yake abin da ake rubu waɗanda suka kasance zamanin manzo Allah sa'annan bayan manzo Allah bar duniya suka yi rijja sai yunadi yin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya su ga wani yana kiransa ya sai ya bar duniya yana musulmi وإن لم يكن عليه كما الوضوء لما كان يعرفه في حياته من إسلامه ويقال ارتدوا بعدك والثالث مجنى تأكل أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام وعلى هذا القول لا يحتوي لهؤلاء الذين يزادون بالنار yace magana ta uku abinda ake nufi masu saba wa azzalimai waɗanda suka yi kaba'irai amma sun mutu suna kan tauhidi ma'ana in mutum ya mutu yana kan tauhidi amma yana da kaba'iran laifuka yayi kaza ba ya tafi nasa ba ya shine za a hana shi a shiga ba ko ko waɗanda kirkiro bid'a suna yi su ne za a wannan to akan haka in aka kore su daga tafki sai wuta nan ko ko a'a iya azabar da za a yi musu kenan bar su daga tafkin ba amma kan ce a jannar su da duk wanda bil asalar kai kafirci ba aka ce yana cikin wannan matsala duk wanda bil asalar kai da kafirci ba ba za a sa cikin kafirai ba amma ina ce sabon Allah manyan manyan sabo suna alkafari suna gadara Allah bai ji sarki ce la yuhibbu Allahu jahar bi su'i min al-qawl illa man zulima sabon Allah an kai ka koyi mu Allah sai man atamin kun min hadhihi al-qaburat falyastatir in Allah ya jarrabe ka sai sai ka tuba ka boye ka amma ja ana a afari ai mu ai mu ai mu a Makka ma sai da muka yi kaza ai a kasar Saudiya ba sai da muka yi kaza ba al-kafari bane kana halakar da kanka kenan da ka sani Allah ya kiyaye قال حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن فجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني قال أخبرني الألاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال اي wannan هذه don محل شاهد مثلا salalan في جيده وان من ku صلى الله عليه وسلم ان يزور مقبرته فقال سيدي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون manzo Allah ya zama kawar ta sunna kenan addu'a da ake a daga sarari kenan ba kana zuwa da karofi wanda ke cikin kabari ya masa wani wanda ke cikin kabari farkon matsala duk ɗan adam duk mutunci ta ko rashin mutunci ta da ta haife shi yana ta komansa باي جرا باي كوواي جا الحورة تسوي كلا سيدي ما تفتح سيدي ممكن يزوي ممكن درجة الحكومة هنا كل شيء بدي يبقى تعالى ولا بس تركي ما حد ولا بس يأذو أي مشي إنتو يا زمان أبين دفاعي أكون كبني كو أكبر لو هو أساسا سي أي دا سي زي دا أتي زي إيه مثلا وانا مكان سوانا أبو عنا نقطي فرقو عدم دي سي فرقو سبع من الحورة فرقو وانتين يسوي يدفع الجمع يسوي يدفع الجمع Har kun abin da zai fara yi amma yana kwance shi kenan a yi masa tsarki a kama ma ruwa a gama da lallo ko <laughs> a wanke tsaruwan kan kushewa ko a kama ma ruwa a yi masa lola a zo a je a tsaye da kai a tsaye a tsaye da sahu a tsallace ka kai to kai ba san abin da ake da wawa ko gawa sa'annan kuma ka je yana kwace cikin kabari kana roƙon su wai shi ya biya maka bukata kai baka biya maka bukata kuma shi zai biya maka addu'a ka manzo Allah ya suka ce assalamu alaikum dara kaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum la takuna abinda manzo Allah ta kace in an kashe kabari maka wata abin da aka yi kai musu addu'a Allah ya gafarta musu ya haskaka musu ya sa aljanna ya da menene in kai kai musu amfani amma in kai kaje kana roƙon su ka tsira kai hasara baka amfana musu komai ba kuma kai kasara in kuma shi ya ce ku zo kamar da ku faɗa kuna zuwa kuna yi kun kora masa azaba kuma ke don kuna sabon Allah da kuma shi ya sa ku kai ku kai sai sa abin da ya tsar ku haka sai ku addu'a da manzon Allah ko wa inna insha Allah bikum lahikuna yace mu insha Allah za mu rike ku to riskan su mutuwa tabbas ne ina mana insha Allah akwai shakka ne a ciki to me yasa ga insha Allah تبرك بالكلمة أليس كذلك والتأكيد sai manzo Allah ce wa inna insha Allah bikum la'iquna sa'an nan sai ce wajidtu anna qad ra'ayna ikwanana sai manzo Allah bayan ya addu'a ce ina fata ina ma da mun ga ɗan uwanmu ina ma da mun ga ɗan uwanmu ina ma da na ga ɗan uwana haka manzo Allah yake nufi halu sai sahabar ka ce awalasna ikwanana yanzu sun ba ɗan uwanka ba ne kana jin wani zan zo karshen duniya da gano ko Najeriya ko Zaraliyan ko Boko ne kai su ne kake cewa ɗan uwanka mu da muke tare da kai ba ɗan uwanka ba ne awa na awalasna ikwana ya rasulullah qala antum ashabi sai ce ai ku ɗan gata ne kuna tare da ɗan uwantaka kuma kuna tare da suhuba ku ɗan uwana ne kuma sahabbaina ne daraja biyu ke ku ƴan uwana ne kuma ku sahabbaina ne waɗanda nake jima nake su ne waɗanda za su wa ikwanuna allazina lam ya'tu ba'du ɗan uwan mu su ne waɗanda ba su zo ba tukunna amma ku ai matsala ta tsare ku ƴan uwa ne kuma sahabbai ne kun tara bi waɗanda Allah bai azurta su da su ba sai ɗan uwantaka na musulunci su muke jima su nake tausaya ma su nake da su nake so ba wai ka cikin wannan ba kabilan ɗan adam da ɗaya ɗanka guda nawa ne suna da banka sai aka samu ɗaya ba su ne ya yi tafiya kullum ka tashi tafiya ka ina za shi baya nan ba ka ganin Allah ya sa ya fi ku duka jin daɗi misali kana Najeriya kana ƙauye ko an ɗauke wuta an ɗauke ruwa kuna shan wahala shi yana kasar kaza yana kasar Saudiya wajen jin daɗi ko kasashe ina ne tun da ba ki nan gaban ka kullum ka sake ka kana hali yake ciki ko me yake ciki ko wani hali yake tun da wa'annan ga kana kallon suna zabi zazzabi ka sani ba haka tabi'an dan adam haka kuma ƴaƴanka suna zaune suna gaban ka sai wani sai ke kamu da rashin lafiya Allah ya kiyaye sai ga duk tausayin ka ya koma ta tare cewa ɗaya ka ne duka za ka zaki duk sa'an da aka samu wani abu sai ga zuciyar ta karkata zuwa gare shi shi yasa manzo Allah ya ganin ku sahabbai ne ɗan uwa ne sahabbai ne an yi jihadi da ku ko man ku an gama kuna cikin alheri waɗanda za su zo daga baya suna kaunata suna son addinin musulunci suna kaunar Allah da manzonsa suna kyakkyawar ku da addinin musulunci a gallaza musu a wahal da su a zalunce su a yi musu kaza a tsane su a kis su ne manzo Allah ke da tausayawa fa kalu sai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik yaya za ka san waɗanda ba su zo ba ta kunshi al'umma ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce musu in ga hauke ne sai ce ai sai ka da baki yace ba haka ba ka ba haka yake fada ba sai yace أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل جهم جهم جهم ألا يعرف خيله mutum yana da dabbobinsa masu fararen kusa sai dabbobin suka je suka shiga cikin dabbobi bakake baki kir duhu tilin da ka zo ba za ka gane dabbobi ka ba sai tambaye su karu ya rasulullah suka ce ai eh haka ne kana na za ka gane dabbobin ka fa faqala sai manzo Allah ce fa innakum ai ɗan uwana ke duk sa'an da ka zalunci musulmi ka zalunci ɗan uwan manzo Allah manzo Allah ba ku zo ba shekara dubu ko miliyan da zai zo gaba amma tun da musulmi ne manzo Allah na jin masa duk fitinan da za a yi tashin alkiyama kowa duk wani azabi yana ta kansa manzo Allah yana ummati ummati ummati ummati al'umma ta al'umma ta al'umma dan Allah in aka danka amana wannan al'umma a hannunka dan Allah banda ka hana idan ka barci ka sai ka ta lafiya kuma sai ka je ka sai dukiyarsu ka ba su dukiyarsu ba ruwanku suna samun ruwa suna samun shakatawa to a ci ta kai tsawa kai ne mai gida amma a waye gari ba ko ko da yaya za ka sha ba yadda za ka yi ka buga ka gaji ko ba biya albashi ba ko ya kare ko kana bin kashi ba biya ba ko kaza kaza ka ba biya yaushe mutum zai iya daga kansa a cikin iyalansa kuma ya zama mai gida zai yi sai an waye gari ya ya guda ne a kawo koko da ko sai kowa koko a sha kowa ko sai a sha a koshi kowa ya je makaranta ya ana dawowa a yi tuwo ko an dama tuwo ko menene a ci da da bir ko a ci a ba makota to a ruwan gaggawa ka ɗaga murya nan ka za a ji ka taurare ka amma kullum sai ku yi hakuri yunwa ya mu ya damu kuma ka zo kana kawo ga talauci ga girman ka yin su da alamu kisa duk hayaniya da ake yi a yi ɗancin ɗan adam a yi karo mai kwace haƙƙin talakawa wajen mene da mene ne ana sauƙaƙe rayuwa ne kowa ya iya samu shi ma ya ji daɗin rayuwa amma tsananta rayuwa ba wadda ba a ci mutunci ba wanda ba zalunci shi ba kuma al'ummar da manzon Allah ke bin masu kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ko wane ne kai shugaba ko wane ne ka san kana cewa wallahi yanda Allah kama ka baka inna bacci rabbika la shadid kuma ka tabbatar da kai da dadi har abada duk duka da kara duk mulki da kara manzo Allah ce man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alayhi shaqqa Allahu alayhi duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta musu addu'an manzo Allah ke ba addu'a limamin garin ku ko kasar ku a'a a ji'a ga manzon Allah ke ashe wannan al'umma manzon Allah na ji mata kishi yana ji mata zafi to ka je ka zalunci al'umma gwargwadon adadin musulman da ke katashin mulkin ka gwargwadon ladan ka wajen Allah in kai daidai gwargwadon laifin wajen Allah in kai barna kai zalunci fa innahum yakuna ghurran muhajjalina min al-wudu'i za su zo da fararen gabobin alwala wa ana faratuhum ala alhawdi ni ne ma dukun su ni zan riga su zuwa wajen karfi ina jiran ala manzo Allah ce ku shaurara na ce tafki na duk wanda ya sha ba zai cikin ruwa ba yana da fadi ya fi aina zuwa adal eh, yana da fari ya fi kankara yana da daɗi ya fi zuma da nono yana da kaza yana da kaza sai manzo Allah ce to ba shi kenan ba ba gara ba su kenan ba ku shaurara ala ku shaurara كو ألا وشو رارا رجال من حوضي والله ذا أقور وأنتم تانينا كتبكينا كما يزاق البعير الضال كما يدعى كور آه، بارين جبا وانتي تسا يا تتجرك يا هو الولي في أقوري يجي لنا أقوري تجي لنا أقوري unadihi ina ku ala ala halumma ku zo ku zo na gan ku ku al'umma ta ce ga gabobin alwala fa yuqalu sai a ce min innahum qad badalu ba'da ay sun sun canza bayan ka fa aqulu sai na fi suhbat suhbat a tafi da su a tafi da su ba ni ba su ba ni ba su kaga da ke tsoro bid'a ta ta samu da Allah baki a ranar ɗaya yana a sau a kai ake a bar har mala'iku su samu hujja kan manzo Allah sai musu a rai ba a rumma kawai sun canza sun canza manzo Allah a sau da kai suna cewa a samu jayayya tsakanin manzo Allah da mala'iku manzo Allah na a sau mala'iku na korewa ko da ake bid'a ta ta da wata illa sai wannan dan Allah bai ta illa ba a hada jayayya musu tsakanin manzo Allah da mala'iku sa'an nan kuma manzo Allah da ta al'umma ta ce a ce a'a ba al'umma ta ce sun canza الأمة ka sai wanda ها؟ bi قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مصر، عن سعد بن صالح، عن ربيع بن حراش عن هذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لابعد من ايلى من ادم wallazi nafsi bi yadihi na rike da sarkin da raina ke hannunsa la azudu anhu rijala kama yazudu rajul ibla al-ghariba wallahi zan kore mutane kaman yadda zan kare ina karewa kamar yadda kowa ke kare dabbobin su sha su abinci duk barbarin gaba sai su a kore kama yazudu rajul ibla al-ghariba عن حوضه قال يا رسول الله وتعرفنا كيف في ذاك فمه قال نعم تردون علي قرا محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيره كده أه؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن الآلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزاد فليزادن رجال الحوض هذا هو الفرق بين هذا الحديث والسلام babu tabligh babu tablughul hilya haythu yablughu alwudu babin da ke bayanin cewa ma'ana al-ghurra fil man wajhajil inda akai alwala nan yake kai wannan abin ado ne baranan lakira tunda da shi manzo Allah zai gane قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة إذن لا تتجب أبو هريرة على ولدي يصلى فكان يمد يده حتى تبلغ ابنه يقصد جلي وجه عن نفسه يبن غيث حركة فتزل تنفع فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء قلت يا أبو هريرة وفير على رفتنا جائزات تاورون قال فقال يا بني فروع أنتم ها هنا يا كما فقنني كنا ai wallahi da na san kuna nan bai wannan alwala kan idanu law alimtu annakum huna ma tawaddatu hadha alwudu da na san kuna nan kuna kallo na da ba ka zai alwala wannan nasbi ne na cewa wancan cewa haka ba aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa alwalar da manzo Allah yayi karin algurra wata ce ijtihadin sallallahu wanda bai sai zama haka ba in ba haka ba ko in ya gano manzo Allah yayi ba masu tsanani ba ba masu gajeren wando ba masu jefu ba ko kuwa ne da ke ina ruwai samitu khalili sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace naji dai na sallallahu alaihi wasallam dan cewa tablughu alhiliyatu min almu'mini haythu yablughu al-wudu'a wa ashe ijtihadi ne na Abu Hurairah wancan kalma da yake haka za ra'aitu kan tsarki ila lubu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ziyada ijtihad min abi hurairah in ya zama na abu hurairah sahabin manzon Allah zai kari a cikin alwala a ce zanne kuma yake da na kuna nan da ban yi ba wai ita ya kari a cikin eh babu me eh a manzo Allah yana kore waɗanda za su zo bare ba yana kore al'ummarsa ba amma waɗanda za su doso su zo mala'iku sun san sun canza manzo Allah bai sani ba shi ne mala'iku za su kore korewan guda biyu ne na yi bayani sosai yanzu kai a kofar gidan ku balle yanzu da ruwa ke da wahala ka tare ruwa ka cikin bokiti dabba kana sha dabbobi suka ce ko suka zo sai ka yaya dan ba ka kore to korewa guda biyu ke yi eh. yake nan babu babu hmm. in ka ce ka ga waɗansu to ka bar kuduwa ke sai ka ce na zama don Allah yana yi ko yana amma waɗansu aka ce wa in ka ce a tsara mafi al'adu da yi shine aka ce wa in tusibuhu ta'atu an ce wa in tusibuhum wa in tusibuhu ta'atu wa man ala rasuli illa shiriyar manzon Allah sai da Allah ya karkace shi tun daga kwakwalwarsa har harshensa har maganansa har har shirya sai ce wa innaka laka hadisi la siratin mustaqim babu wannan hadisi da ya tabbata da manzon Allah to yanzu ka zo ka far abin da ya koya ba kuma ka je kana yin wani abu ai ya zama yana da kuma babu fadli isbaqi wudu'i makarantar nan ba a cewa na ga wadan suna yake sai na ji hadisi manzon Allah ya ce kaza to ya za a yi sai a ce shi kenan matsala ta taso wannan ai sai a koma baya sai a ce to hadisan ma tukunna sahihai ne ko ba sahihai bane farkon mataki kenan in ɗaya sahihi ne ɗaya ba sahihi ba kaga an wutar shi ka ba magana sai a dauki sahihin ayi aiki da shi ba haka za ka ce ba wa ma sa a sahha anhu min hadithin wa jinbihi ja'u kullu qawlin inda qawli muhammad kama alimu fi dinihi ka mukamil in an samu hadisi ɗaya sahihi ɗaya ba sahihi ba an wutar shi sai aka samu hadisan duk sahihai ne sai a ce sai ka ko sai ka sake koma wajen likitocin hadisi kuma in ka je wajen likita ya kasa gane abin sai ka je wajen wanda ya sama da shi wanda ya kware a ciki sai nuna maka to wayannan hadisan duk sahihai ne da sai ka ce to akara maka Allah ya za a yi sai ga yadda za a yi fili ai ba cikin tunanin ka ne aka samu kuskure in baka fahimce su bane wannan hadisi sahihi ne wannan sahihi ne ga abin da wannan ke nufi ga abin da wannan ke nufi ba inda suka abu magana in dai daga harshen manzo Allah ta fito ba ta nakuri da nakuri cikin fahimtar ka ne ya ce maka wannan na nasara sai ko ko a'a ba kamata ba abinda wannan ke fada shi wannan ke fada ma'anar su duk daya da ake so shi abinda wannan ke tabbatarwa shi wannan ke korewa abinda wannan ke shafi shi kenan za a je annas wannan su za a ce to shi kenan duk hadisin su ne haile kuma wannan na zaman kansa wannan na zaman kansa ya za a yi za a ce sai a duba tarihi a gani ai akwai malaman likitocin hadisi kana karanta hadisi za ce maka ai saboda rashin kwarewa karanta hadisin maji zai ka sai ka ce ai ga hadisi yake kuntu na aiki kun an ziyaratin kuburi ala fa zuruha sai ce ai kai kace manzo Allah ke da na ana a ce halin da yanzu an ba da izini a cikin hadisi daya annabi ne ko ko ko a'a in ba a samu cikin hadisin ba sai ka ce ai sahabi ya ce shekaran da ɗaya hadisin sai ka ce shekaran da aka bude makka na ji manzon Allah ce kaza wani sahabi sai ce shekaran da aka yi kaza na ji manzon Allah ce kaza sai ka auna da bude makka da yakin haibara wanne ne farko wanne ne karshe sai ka ce wancan shekara bakwai kenan shekara ta bakwai hijira aka yi wannan wannan shekara ta nawa takwas ko tara sai ka ce annas wal masu.

baka isa ka aiki ai kai aiki da suka je da kai ba kuma ba zai yi kai aiwatar da su duka ba sai a je ne ke yaya ake tarjini sake to wannan matsalar ta ci ta ci sanyi ba ta gagar kundila ko da ya za a yi sai a ce ku shi kenan muna bincike tun da ba zai yi aikanci ba ba zai yi aiki da su ba sai dai a zabi daya kuma ba wanda ya ce maganar manzon Allah wata ta wata to amma kuma lalle muna son mu yi aiki da wannan hukunci sai ce to ka wannan hadisin ka a gani ya kawo hadisin ka wanda yake haddasa fulani an fulani kafin a kai manzo Allah an samu mutum goma ko bakwai wannan kuma kawo hadisin ne ce haddasa fulani an fulani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu mutum tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to kai tsakanin da Allah zamanin da mutum biyu ke tsakanin da manzo Allah da zamanin da mutum bakwai ke tsakanin da manzo Allah in za a dangana kuskure ina za a da kuskure wanda suka fi kusa da manzo Allah ko wanda aka yi nesa da manzo Allah wanda aka yi nesa da manzo Allah sai aka ce za a dauki wannan ai aiki da shi a dakatar da wannan ba don son zuciya ba saboda wannan alama da aka gani ko kuwa haka bai faru ba kuma ana son sai ai tarji wai zuwa bayani ne suka yi wasu hadisin haka mutum biyu ne mutanen unguwa ko su biyu ko su uku wannan kuma malamai sun kai hamsin da suka rawaito wannan hadisi wanne ne za a ɗauka a yi aiki da shi wanda za a dakatar waɗanda mutane da yawa suka fi yawaitowa yawan ya kaskashi yawa a cikin sanadi karanci cikin sanadi ya fi karfi karanci a cikin yawa wanda suka rawaito ya masu yawa wanda suka rawaito ya fi shi ne tawaturi sai a dauka ya aiki in haka bai yiwu ba sai a ce to wai matsalar na da kashi ce ci sanyewa kai tana magana kan menene sai tana magana ce kan wata matsala muhimmiya cikin cikin sai a ce kawo ruwaya sai a kawo ruwaya wannan ga ka shafi ga malik ga ahmad ga manya manyan fuka ha wanda kuma wani da wani limamin ungonku da sarkin da da mai da menene kuma amintattu ne sai to ai wannan matsala tana da dangantaka da cikin to waɗanda suka rawaito wannan hukunci tun manyan malaman cikin ne sun san abin da suka rawaito kan haka za a rinjayar da magana akan wancan ba dan an ci maganar ba ko kuma matsala ce ta da matsala hanyoyi sun kai cikin da za a ga ayi tarbiyya saboda duk maganganun sun tafi zaman manzon Allah kuma dole a sai malamin ya buga ya buga duk hanyar da kika ya buga ya yi operation ya kwanci wannan ya dauko allura ya dauko almakashi ya kawo magani duk ya san da zai ya ce ai wannan cutar sai an kai da shi ga saudi da sai an buga an buga sai ce to gaskiya wannan maganar ta fuskara ta fi karfin kowa za a ajiye ta a shiga bincike har a samu abin da zai sa a rinja ne a tawaqquf kenan an dakatar da hukunci da wannan tun da ba za a yi rinja da duk ɗaya duka kai ba kuma za a yi aiki da duka ba kuma duka faɗan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan ka san rinjayarwa din ba san zuciya ke ka'idoji ake bi na iri sai an bi ka'ida sai bayan ɗaya sai malami ya zauna tun daga bayan da shi yana ya ya za a yi asar da wannan matsala kan ya an an fara kiran da in ya fara jin kiyaye zuba shayi ya sha amma ka zauna kofar gidan ko gonku ka ci kilishi ka ci tuwo da maman tuwo miyan kuka ko da magi ko ba ka fito har rasulullah ya tarra ai wannan kaza ne ai manzo ana taba gangaro ana ta abin da ka ba ba abin da zai hana mu sha wahala komai ya rude saboda ana tafiya ba ka'ida malamai ka ta suba duniya sai da komai ka ajiye masa ka'ida ko da Usman sai da duwan nan ka'ido je zama mujahidi zama mujahidi zama mujahidi in ba wannan ka'ida je ba yadda za a kuma yana sai da zuwa nan karanta da karanta za ka yi mamaki amma yanzu kowa malami ne kowa mai wa'azi ne kowa mai lakta ne kowa mai fadawa ne kowa mai nene da menene me zai hana al'umma ta shiga wannan hali da ake ciki sai an rarrabe abubuwa wallahi ko an ji ko an zo a yi gata ko a yi rashin gata sai an bambanta tsakanin waɗannan abubuwa da zan karanta muku malami mai ilimi yana aiki da iliminsa kuma yana da kikin addini a tabbatar da malami baya aiki da iliminsa kuma baya kikin addini sai an bambanta tsakanin wannan musulmi ne yana kikin addini amma ba malami bane bai san addini ba ko yi ya karanta kaza ko ya karanta kaza za a yi lafiya a cikin baki a yi durufi shekara ta za a yi ba ba magance komai ba wannan ba malami bane ko ba shi da kishin addini to amma duk ba hauke sai ya cuci malami da wannan da malamin kubu da matafi, da mai sihiri da wanda yake sarrafa ko sihiri da mai tsoron Allah da fasiki da mai da mai da mai duk ai malamai sun ce ai malamai ne ai malamai ne sai kasa ta zama haka sarakuna suna kallo masu mulki suna kallo dukkan wasu duniya ana cewa yadda ke takawa ne sarkin gari ya ba da izini aure in za a daura aure ga malami kaza ya yi karatu kaza ya ilimi yana da digiri kaza ko ya kware cikin kaza an ba shi takarda rafi da komai da komai da tambarin sarki ko gwamna ko majalisa ko chief judge in za a daura aure ko shi zai je daura aure ba takarda na daura auren wani da wacce lokaci kaza rana kaza ko kaza ga ga ga takarda da hannun da hannun miji da hannun mace sa'an sarki kuma an ba da wani izini sa'an da kuka samu mushkila cikin zamantakewa ku kai da ga ko mata ko unguwa ko menene ga wa'anda suka kware ba da shawara su aka ba da izini a je wajen wannan ya karanta kaza ya karanta usul ya karanta musala ya karanta kaza ya yi ilimi ya kware ya san take ya kware a cikin rayuwa ana zuwa sai tsara musu yadda za ku amma ana zaune kara zube ta mace kowa ta shiga cikin hayaniya da rigima duk malamin da take zai da tambaye shi wannan ya halatta wannan ya haramta wannan ya kafata wannan ya musulunta wannan ya kaza sai ke na rayuwa duk sai ta rudi kowa ya rasa ina alƙibla to sai an dawo an gyara wannan al'amura to sai ka ga al'amari duk sun sa tafiya ba wani abu ne da wahala ba sun zuciya kawai za a kire amma na zuri malami wanda ya karatu ya kware cikin ilimi wani ya shekara hamsin ko arba'in yana karantar da a al'amari wanda ya zo kawai wani kishin addini ne da shi da kuma baki shi a haɗa su a ce wani mutum